يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فكا ألا تشكي إفنسا yau muna ranar 22 ga watan goma watan shawwal shekara ta 436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da bakwai ga watan takwas shekara ta 2015 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin al-lu'lu'u wal marjan bi mattafaqa alaihi al-bukhari wa muslim muna nan a shafi na sha hudu babi na biyar mai ɗauke da cewa babu bayanin imanin lade biyu da bihin janna babin da ke ɗauke da hadisan da ke bayanin imanin da ake shiga aljanna da shi a satin da ya gabata mun yi hadisi ɗaya shi ne hadisi na bakwai a babu yau kuma insha Allah ta'ala za mu shiga hadisi na takwas a ƙarƙashin babu ma'ana yake cewa hadithu abi huraira hadisi na takwas shine hadisin sahabin annabi abu huraira radiyallahu anhu Allah ya tada shi أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يتي حقيقة ونبقوي ya zo wajen annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai ya ce dullani ala amali nuna min wani aiki idan amiltuhu wanda idan na aikata shi da khaltul jannata zan shiga aljanna ta abudullah wanzo yace shine ka kaɗaita Allah da bauta la tushriku bihi shay'a abin nufi kada ka yi tarayya da shi da wani abu cikin bauta wa tuqimu salatal maktuba kuma ka rika tsaye da sallah da aka tilasta wa bayi wacce aka zartar da yin ta dole akan bayi wa tu'addi Zaka kuma ka rika ba da zakka al mafruḍa ta tilas dole wata sumu ramadan kuma ka rika azumtar watan ramadan ƙala wannan ba kawai ya ce wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina yake hannunsa la azidu ala ba zan ƙara wani abu akan wannan abu da kace in yi ba falamma walla yayin da ya juya ya tafi قال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi sira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli aljanna wanda zai masa dadi ya kalli mutumin da yake daya daga cikin yan aljanna me so ya ga mutumin da yake daya daga cikin yan aljanna yanzur ila hada to ya kalli wannan mutumin da ya tafi to kamar da muka ji lafazin hadisin tiryan tiryan mala ya gaya mana tun farkon littafi cewar lafazin duk da zai ambato lafazin ruwayar imam al-bukhari duk da sun haɗu da imam al-bukhari da muslim wajen rawaitarsa to ga inda aka sami yan bambance-bambance tsakanin lafazin imam al-bukhari da lafazin imam muslim a lafazin imam muslim da ya ce an abi hurairah ta radiyallahu an daga abi hurairah Allah ya yarda da shi anna a'rabiyan haqiqa wani ja a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nan kuma ce akai atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam can kuma aka ce ja a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya zo gurin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da atan nabiyya da ja'a ila rasulillah ma'ana guda suke baro sai dai bambancin lafazi faƙala dullani ala amali a da muka karanta lafazin imamul bukhari amma a lafazin imam muslim faƙala ya rasulallah dullani ala amali ma'ana sai da aka fara kawo faƙala ya rasulallah sannan aka ce dullani ala amali to in ka tafi daga nan har ka kama cewar da yace dullani ala amalin idza amiltuhu da khalfil jannata fa qala ta'budu la tushriku bihi shay'a wa tuqimu salata al-maktuba wa tuaddi az-zakata al-mafruḍa wa ramadan to da aka zo nan qala wallazi nafsi bi la azidu ala hadha to a lafazin ruwayar imam muslim قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه أنقاني أنسى موانا قال أكن لا أزيد على هذا سأخذ شيئا أبدا ولا أنقص منه abin nufi ba zan ƙara wani abu har abada akan wannan abin da ka gaya ba ƙari kuma ba zan rage komai daga ciki ba yadda ban ƙara ba ba zan rage ba falamma walla yayin da ijuya ya tafi to shine sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin da ya faɗa man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli janna falyanzur ila hada to wannan shine dan bambancin da aka samu tsakanin ruwayar da lafazin imam muslim yake bayani da kuma wanda lafazin imam bukhari yake bayani sai bibiyar ɗaiɗaikun wato ainihin gaɓoɓin hadisin don bayani a da annabi sallallahu alaihi wasallama ya baiwa wannan ba ƙauye amsar tambayar da ya masa ya fara da cewa ta abudullah inda ka ji ta abudullah ko ka koma alƙur'ani aka ce wa abudullah kowa abu da rabbaka abin take nufi ka kadaita ubangijinka da bauta to shine sai manzo ya ƙara goyawa da abin da zai fito da wannan gaba da ifara fada sarari fili sai ce la tushriku bihi shay'a abin nufi da ka ta Allah da bauta kada ka hada shi da wani cikin bauta kada ka yi tarayya da shi da wani a cikin bautar to irin wannan bautar irin wannan ibadar ita ce ibadar da ta gino akan imani da ɗayanta Allah da bauta shine irin imanin da yake kai bawa aljanna amma in ka ce kayan imani da Allah baka iya samar da bautarsa ta salon kaɗaita shi da bautar ba kariki wani abin bauta tare da shi wannan yana nuna cewar imaninka ba karɓaɓɓen imani ba ne irin wanda ake shiga aljanna da shi yace wa tuqimu salatal maktuba kuma ka sai saida sallar da aka tilasta yi wacce aka zartarwa da bayin ta dole inda salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta idza uqimat as-salah fala salata illa maktuba to cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam da abin da ya tabbata cikin alkur'ani sallolin farilla guda biyar ana kiransu da as-salawatul maktuba sallolin da aka zartarwa wa yin su ci da stoli baka da zaɓi ko kuma wato alin ganin dama idan ka kalli wannan lafazin ina bambanta lafazin hadisin da muka yi satin da ya wuce sai ka ce wato tuqimus sala kawai ba kawo kalmar maktuba ba ko nan kuma malamai suke cewa abinda ake nufi da tsaye da sallah kamar da muka faɗa sasin da ya gabata shine ka dawwama akan ba da kulawa game da al'amarin ita sallah ka yi ta a lokacin da Allah ya buƙaci a yi ka aiwatar da ita daidai da yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya koyar inda yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar irin salon yadda kuka ga ina sallah ku samar da ita irin wannan salo da kuma kiyaye yinta a lokacinta shi ake cewa iqamatu sala dimantar tsaye da sallah Allah yake cewa illal musallin alladhina hum ala salatihim da'imun can gaba kuma yake cewa walladhina hum ala salatihim yuhafizun Bana sai ka ba da kulawa kuma ka dawwama akan kulawa kana yin kuma kamar da manzo ko yake ake cewa iqamatu sala amma in ya zaman to kana yin ta a sha ruwan yau a yi gobe ba a yi ba wani lokacin a yi a lokacin ta lokaci kuma allah karɓi da haƙuri to baka zama cikakken mai tsaye da sallah ba to sannan manzo ya ce wa tu'addiya zakatal mafruḍa kuma ka rika bayar da zakar tilastoli to idan muka kalli jimla farko da ta gabaci wannan wa tuqimu salatal maktuba da kuma ita wannan wa tuaddi zakatal makruba ita sallah sai aka ce maktuba zakka sai aka ce makruba tarcewar da maktuba da makruba abu guda suke bayarwa ta bangaren ma'ana abinda yake dole abinda aka zartar ma yin sa baka da zabi to me yasa manzo bai ɗauki salon kawai ce a salawatun maktuba والزكاة المكتوبة با كويتي الصلوات المفروضة الزكاة المفروضة با shine wasu malamai suka ce yayi haka dan kaucewa maiman kalma guda shi wato yin salo a magana kaɗan bambanta lafazi da lafazi ya fi sa shauki da kuma kiyaye abin da ka faɗa akan ya zama ya tafi da zubi guda caccanzawar ta kace zo can ajima kuma sai kace da shi ya ka ya fi kai ta ce ma zo din an fahimta so da ka dan canzawa da zo da ya kan ina dan sa wato an a dan ji nishadi ka ci kai kai duk magana kan ka zo duk iri ɗaya ce an fahimta ko so da ko suka ce da yiwuwar haka ne sa manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka kuma da yiwuwar tunda Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuwa bai faɗar sarrai sai wahayi ake masa ko a hadisance ko a ƙur'anance to da yiwuwar faɗar ɗin da faɗar maktuba ɗin haka aka ji yadda shi shi ma kuma ya wato ainihin jadda al'umma sa abin da gaya masa kenan shi ma kuma ina ƙalta ɗigaya mana tunda sautari idan an masa irin wannan tambayoyin sahabban wani lokaci ma jigum yake sai ya jira wahayi ya zo ya faɗa amsa an fahimta ko wata suma ramadan sannan kuma ka rika azamtar watan ramadan azamtar watan ramadan na tabbata da tabbatar abubuwa kamar haka da farko yin azumi domin Allah nufar Allah da azumi shi ake cewa niyya ni azumin da za ka yi allah ka nufa da shi ba kana so kama ka zo ka gwada jajircewarka da juriyarka da ƙoƙarinka na ka iya wato yini da yunwa ba tare da ka samu wani matsala ko kuma ka nuna alamar gajiyawa ko ƙosawa ba a yi zama allah ka nufa da ibadar don shi za ka yi don ya shi ya ce ka yi sannan bayan haka sai kuma kamiya daga barin ci sha biyan bukatar sha'awa da kuma ayyukan asha da maganganun banza in ka samar da wannan ka samar da abin da ake cewa ginshikai na azumi sauran abubuwan da kuma za su goyo akan wannan masu ƙayata azumi ne ka yi sahur ka yi buɗe baki akan kan kari lokacin da wato ana ake so a gaggauta ka yi addu'a lokacin yin buɗe bakin addu'a kafin buɗe bakin abin da ya shafi wato ainihin goyawa da yin wasu abubuwa na karatun alkur'ani a lokacin da kake azumi da abubuwa makamantan waɗanda waɗanda suna ƙara ƙayata azumin da kuma wato ainihin sa shi ya zama cikakke amma in ka samar da ginshikin farko ka kame daga barin ci sha biyan buƙatar sha'awa aikin a sha maganganun banza ka nufi allah da azumin ka azumi yi to shine wata sumu ramadan ka riga azumtar watan ramadan malamai suke cewa a wannan hadisi ba an bato azumi ba tare cewar ina ɗaya daga cikin ginshikan addinin musulunci ko shi ne wasu ke cewa eh ba a ambato azumi ba saboda a lokacin da shi mai tambayar nan yake yin tambayar ya yi ta ne ana tsaka da azumi ba shi da jahilta azumi na daga cikin abin da ya zama lalle a yi da haka ma ba a gaya masa shi ba akwai malaman da suka faɗi wannan wasu kuma suka ce a'a da yiwuwar an faɗa mai ruwaya ne ya taƙaita ya faɗi abin da ya sauwaka kamar yadda ake samun irin haka wani ya fi wani kiyayewa ko kuma wani ya fi zuwa da duk abin da aka faɗa sannan wasu malamai suka ce a da yiwuwar a lokacin ba a tilasta yin sa ba ba magana cewar a lokacin aikin hajji ya tambaya hadisan ba su zo da maganar a tsaka da aikin hajji aka yi wannan tambayar sai dai hasashe da wasu malamai suke sau da haka suka ce ba a tilasta yin eh, hajji ba a lokaci. shi ya sa manzo bai gaya masa da hajji an fahimta ko to shi gaban hadisin yace qala wallazi nafsi bi yadihi la azidu ala hada yace ni ko na rantse da wanda rai na yake hannunsa ba zan kara ba akan wannan abin da ya gaya mun ji ruwayar muslim take cewa shay'an abada ba zan ƙara komai ba har abada wala an ƙusu minhu kuma ba zan rage ba shi ne wannan gaba tana tabbatar mana da cewar Allah subhanahu wa ta'ala yana da siffar hannu siffata Allah da hannu ina da tushe da asali daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallama a hadisai daban-daban da shi kansa in zai rantse ka ce wallazi nafsu muhammadin yadi na rantse da wanda ran annabi muhammad ke hannunsa wannan yasa su ma sahabbai suke yi kamar da suka ji yana yi wannan sahabi shi ma da yasa ce wallazi nafsi bi yadi na rantse da wanda raina yake hannunsa la azidu ala haba sai tabbatar cewa Allah subhanahu wata'ala ya siffata da siffar hannu siffa ce ta zati da Allah subhanahu ta'ala yake da ita Allah na da hannu irin hannun da ya dace da shi a matsayinsa na wanda ya isa da kowa da komai hannun da bai kama da na bayinsa domin ya ce laisa kamithlihi shay wa huwa samiul basir zaman lafiya ka tabbatar masa abin da ya tabbatar wa kansa ko manzansa ya tabbatar masa ka danganta abin daidai da yadda ya dace da shi Allah ya ce tabarakan da hin mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir nan ma biye biyadihi ta kaddar to da haka sifar hannu sifa ce da ubangiji yake da ita ta zati ka tabbatar masa da ita kamar yadda ya tabbatar wa kansa manzon da tabbatar masa shine zaman lafiyarta ka shine daidai kada kariya kar ka ɗarsa a ranka cewa in ka ce masa yana da hannu to ai bayi suna da hannu to ka tafi kamanta shi da bayi ke a bayi suna da hannu irin nasu ubangiji na da hannu irin nasu bayan hannu daban da irin na Allah na Allah daban da irin na bayi ko mu bayan ma ai da manci tsakanin kai ka san ba irin hannun ka ɗaya da na bari ba duk da yana kamanceceniya da mutum ko ko ba irin hannunka ɗaya da na dabbar gidanku ba domin ita nata hannayen da suke gaba da kuma ƙafafuwa duka a kansu take tafiya amma kai kana tafiya a kan biyu hannayen suna ɗage ko ka kasan ba iri ɗaya ba ne to saboda haka yadda a bayi ake samun bambanci na ga magana kuma a ce tsakanin bawa da mahalicci dama ba za a haɗa ba babu kamanceceniya kwata-kwata tsakanin sifar ubangiji da ta bayinsa kuma ya tabbata a hadisi hannayen ubangiji su subhanahu wata'ala gaba ɗaya damar ba hagu a ciki kaga wannan mana tabbatar maka cikakken bambanci kai ku akwai hagu akwai dama ba yadda ka iya saboda haka wannan hadisi na ɗaya daga cikin hadisan da malamai suke kafa hujja da su akan tabbatarwa da Allah sifar hannu sifar hannun da ta dace sannan bayan haka wannan hadisi na sanar da mu cewar rayukan bayi a hannun Allah su wallazi nafsi biyadi na rantsa da wanda raina ke hannunsa za ku wannan hadisi ya tabbatar da aqida wato rayukan bayi na hannun ubangiji sannan kuma wannan hadisi na tabbatar mana da halacci da shar'ancin rantsuwa da wannan sifa ta ubangiji na kasancewarsa wanda ke da hannu hannun da ke rike da suka tambayi sai ka ce wallazi nafsi biyadi ko wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantse da wanda rai nake hannunsa ya halatta ka rantsuwa da sifa daga cikin sifofin Allah kamar yadda ya halatta ka rantse da Allah kai tsaye ka ce wallahi tallahi billahi wannan kai da Allah kai tsaye ko ka ce wallazi nafsi biyadi ko wallazi khalaqa samawati wal ard an gane na rantsa da wanda ya halitta sama da ƙasa kaga kai magana wata sifa daga cikin sifofinsa zaka iya rantsuwa da Allah zaka iya rantsuwa da sifa daga cikin sifofinsa yace la azidu ala hada ba zan ƙara wani abu akan wannan ba abin da yake nufi na wadatu da iya wannan abin da aka gaya min na tilas dole ba zan yi nafila ba an fahimta malamai suka ce shi ne abin da yake nufi da wani ba zan ƙara ba da yin nafila ba zan rage ba daga yadda farilla take wasu kuma malamai suke cewa da yiwuwar kuma yana nufin ba zan ƙara ba akan abin da na ji daga gare ka wajen isar da saƙonsa zuwa wani na al'umma ta da zan je in gaya musu abin da ta gaya mu iya yadda ka faɗa din nan zan faɗa ba zan rage maka ba zan ƙara ma amma waccan ma'anar ta fi zama daidai an fahimta saboda abin da zai biyo a gaba da manzo yake cewa me so ya ga dan aljanna wanda zai ma daɗi ya kalli dan aljanna to ya kalli wancan bawan Allah a za a samu aljanna ne an tabbata akan wannan imani an tsayo akan tsaye da sallah an tsayo akan ba da zakka an tsaye da yin azumi ba dan kawai ka je ka ba da labarin baka damu da abin ba ko an fahimta ko yawa to sannan da yake cewa la azidu ala hada ba zan ƙara akan wannan ba shi ne sai malamai suke cewa hakan yana nuni akan cewar ya halatta musulmi ya taƙaitu da yin abubuwan da suke na tilas ya tsayu da yin su ya samar da su kamar da aka buƙata, ya bar abin da yake nafala na neman lada da ƙarin kusanci da matsayi a shari'ance bai laifi ba amma suke cewa wanda ya dawwama akan irin wannan salo zai samu tawaya a addininsa sakamakon wasu dalilai da suka zo na shari'a suke nuna mahimmancin nafilfilin domin ya tabbata a hadisi na abu huraira Allah ya da shi da muslim sun rawace shi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa farkon abin da za a fara bincika na ayyukan bawa sallas idan sallar ta kyau sauran abubuwa ma sun yi kyau idan ta ɓaci sauran abubuwa sun ɓaci ubangiji subhanahu wata'ala zai ce da mala'iku ku duba al'amarin sallar bawa na idan aka sami gibi ga sallar da kyau amma an sami yan gibi da kurakurai a cikinta kuma dama dan adam bai kubuta daga kuskure annabi yake cewa sai Allah ya ce da mala'iku ku duba na filfilin da ku duba salloli da ina neman lada ku duba azumin da ina neman kusanci zuwa gare ni wanda ba ni tilasta masa ba a ɗauko a cike gibin nan to idan baka da su da za a cike gibin an fahimta kaga za a samu tawaya an fahimta ku to aje kuma duk sallolin farillarka da azumin ka na tilas da abin da ya shafi zakarka ta tilas ba gibi ko kaɗan sun yadda ake so to ƙarin daraja da ake wanda ina fula da samun matsayi fiye da na wanda ya taƙaita iya faru ba kai a ciki an fahimta ko a yi tawaya ce raguwa ce ko to ne malamai suke ce an mace da wama akan wannan salo to ya sani cewar a addinin sai yana da tawaya sannan suka ce amma idan ku har mutum ma ya bar na filfili don ɗaukar su a wani wani abu laƙantacci wani abu da ba muhimmi ba to anan kuma fasikanci ya shigo ciki domin ɗaukan abin da Allah yake ɗaukansa da kima da daraja ko da bai mai da shi kila dole ba bakan kuma ka ɗauke shi ba komai ba rashin kaddarawa ne daga abin da Allah yake kaddarawa to wannan malamai suka ce fasikanci me yasa suka ce saboda ai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man raqiba an sunnati fa laysa min duk wanda yake kyamar sunnata to ba ni ba shi wannan narko ne tsoratarwa ne razanarwa ce A kan cewar fatali da abin da ya shafi sunoni na manzo ko da ba su zama tilas dole ba to yana iya sa wato ane ka samu tawaya da raguwa a cikin addinin sai manzo ce man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannati yanzur ila hada wanda zai masa daɗi zai murna da farin ciki na ya kalli wani daga cikin 'yan aljanna to ya kalli wannan bawan Allah da ya ce ba zai ƙara komai akan abin da ce ba ba kuma zai rage ba zai kuma samar da su kamar da yake bukata to shine sai malamai suka ce wannan magana ta manzo sallallahu alaihi wasallam tana iya ɗaukan sanar da manzo aka ciro wannan bawan Allah da ya ce ba zai ƙara ba ba zai rage ba Allah ya san yanayin yadda yake in ya sa a gaba ya kuma farta zai yi ba mai laɓa-laɓa ba ne ba mai lakwa-lakwa da rukun abin da ya ce zai yi ba ne Allah ya ga zuciyarsa da gaske ike ya ga wato ya ji furcinsa ya san da gaske ike sai ya sanar da manzo ai yana daga cikin bayan da ma za su dawwama a kan yi kuma zai shiga aljanna ga yawo al'umman an fahimta to da ai shi bai san gaibu ba ba kuma duk yan aljanna aka kara ɗaya da gaya wa manzo ba an sanar da shi wasu amma ba a sanar da shi wasu ba saboda haka wannan bawan Allah yana daga cikin waɗanda aka tsinka yadda manzo cewar shi ma yana daga cikin yan aljanna yi masa albishir ma sanar da al'umma ka waɗanda kuke tare a lokacin banda mu kuma da yanzu muke ji a sakamakon karantawa cewar shi ma yana daga cikin yan aljanna wannan ta fuska ta farko nan, fuska ta biyu malamai suka ci ah, da yiwuwar abinda manzo sallallahu alaihi wasallama yake nufi tunda yace ba zai kara ba zai rage ba to in je ya dawwama in har wannan bawan Allah ya dawwama akan aikata waɗannan abubuwa da yace zai aikata wanda na umarce shi da su to in dai ya dawwama a akan tabbatar da su da yin su da aiki da su zai shiga aljanna shi dan aljanna ba wai dan an gaya min shi ma yana daga cikin yan aljanna ba amma dama ai ta haka ake samun aljanna kai abin da Allah ya ce ka kuma bar abin da ya ce a bar to da ga shi manzon sa ya ga maka abin da zai ga kuma abin da ba zai ba kada ya tarayya da Allah ya tsaya ta Allah da mu. ya tsaye da bada sallah ya tsaye ta a lokacinta ya tsaye da yin azumi ya tsaye da wato ba da zaka to wannan ai yayi aiki da abin in an yi shi aka tabbata ake samu aljanna malamai suka ce abin da yake da karfafar wannan fahimtar da wannan fassara ta biyu ko bayani hadisin abu ayyo da muka karanta wanda ya gabaci wannan a ruwaya imam muslim ya zura cewa in ta bima umira bihi dakhala aljanna in dai ya yayi kyakkyawan ruko da abin da aka umarce shi da shi zai shiga aljanna an fahimta sai zama ta cewar wancan bayanin na wancan hadisi yana da fito da wannan bayanin na shi wannan ba kauye da shi ma ya zo iwa manzo sallallahu alaihi wasallam tambaya irin tambayar ta Abu Ayyub kuma ya bashi amsa irin take kamanceceniya da amsar hadisin Abu Ayyub sai fa'idodi da fiqhun da wannan hadisi ya kunsa malamai suke cewa wannan hadisin na sanar da mu cewar salloli da ubangiji ya shar'anta wa bayi kashi biyu ne akwai sallolin tilas dole akwai sallolin neman kusanci ga Allah na lafiya ko dan ya ce wa tuqimus salatal salawat ko salatal maktuba to akwai wanda ba maktuba ke? irin su asham irin su tsakatar fajar irin su tahiyyatul masjid da sauransu waɗannan duk ba farilla ba shi ya sa ma a babin saɓani tsakanin malamai akan tahiyyatul masjid dole ce ko ba dole ba ce lalle sai an yi an shigo masallaci ko ba lalle wani suka ce ba lalle ba mai dogaran ku suka ce ba ta cikin salatul maktuba an fahimta ko wasu suka ce to ai tana da sababi manzo ya ce in dai ka shigo kakka zauna sai ka yi ce eh, ba kakka zauna ɗin dole ba ce kakka zauna ɗin an so ka yi ce an fahimta ko to haka dai za ka ga daga haka ake samun irin wannan tsakanin mata sannan wannan hadisi na sanar da mu cewar zakka ma kashi biyu ce akwai ta tilas dole akwai ta neman lada ta neman lada irin sadakokin da ake ka fita yau ka ji lafiya lau ka samu aiki da abin da za a ce akwai da za a ci gobe kuma har da rara ce kai almajiri zo mu mata haka muka samu kai ma ka ji daɗin da nake wannan zakka ce amma ta nafila ta neman lada amma wasu za a ce sai dukiyar ka ta kai kaza misali sannan za ka fidda kaza lallai sai dabbobin ka sun kai guda kaza sannan za ka fidda guda kaza lallai sai abin da kai na amfanin gona ya kai manzalin kaza sannan za ka fidda kaza tilas dole domin su ne bangaren abin da ya shafi zakka ta farilla kuma kowace tana tsabtace bawa tana kuma share masa laifuffuka Allah ya samu dace sannan bayan haka wannan hadisi na sanar da mu cewar wanda ya yi imani na gaskiya imanin ɗayanta Allah da bauta ba tare da ya aiwatar da wani abu ta sanin yin tarayya da Allah ba wanda Allah yake banta da ai masa da kuma aiki wanda yake wato na abin da ya shafi sallah zakka azumi wanda ya tsaye da wannan to zai shiga aljanna da bayani da shelantawa daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam to in dai mutum ya tsaye da imani na kwarai yayi sallah yayi zakka yana azumi zai dace da aljanna ubangiji kenan imani nagari da kyawawan ayyuka su ne mabuɗan samun gidan aljanna isa Allah ya faɗa innal ladina amanu wa amilus salihati lahum jannatu an gane ko haka za ka tace amanu wa amilus salihati jannatin tajri kaza amanu wa amilus salihati jannatu adin amanu wa amilus haka to da ka imani da aiki na ƙwarai shi yake sa a samu aljannar ubangiji subhanahu wataala sannan wannan hadisi na sanar da mu ya san ina sanar da mu tilastin yin tambaya akan al'amuran addini wannan bawan Allah bai samu wannan amsar da za ta bashi damar yin abin da zai shiga aljanna ba sai da ya tambaya ashe ya zama lalle ka zama mai tambaya akan abin da ka jahilta a addinin in kana so ka samu kyakkyawan bayani za ka yi addinin daidai sannan hadisin a lokaci guda yana sanar da mutum duk mutumin da Allah ya sanar da shi wani abu na addini aka tambaye shi haƙƙi ne a kansa ya bada amsa shi sa manzo da aka yi masa tambayar ya bada amsa kai ma idan wani tambaye ka abin da ka sani addini to ya zama lallai ka bashi amsa dan kakka bashi ki tafi da da wani abin ya je baran ma ka dauki alhakin ya tambaya a sanar da shi baka sanar da shi ba ya je kwakariya to da haka haƙƙi ne in an tambaye ka abin da ka sani addini kai bayani yadda za a fahimta a gane sannan hadisin yana sanar da mu cewar abu ne mai kyau an so a yi wa mumini albishir da abin da zai faranta masa rai a sakamakon abin da yake na biyayya ga Allah ai da aka ce wanda ke so ya ga mutumin da yake ɗaya daga cikin 'yan aljanna ya kalli wancan bawan Allah albishir ne babu ko shakka cikin sahabbai duk wanda ya zai to kai ai ga abin da manzo faɗa bayan katin za a so a gaya masa kuma su ma da suka ji wannan abin albishir ake wasu cewa tun da kuka tsaye da yin imani na kwarai da ɗayar da Allah da bauta da tsaye da sallah da ba da zakka da yin azumi to duka albishirin za ku shiga aljanna an fahimta ko to da wannan ina nuna cewa idan bawa musulmi isan wani na wani abin da yake zai sa Allah ya so shi kusanta shi zuwa gare shi ba shi wato ainihin rahamarsa da jin kansa to kai masa albishir da abin da zai faranta masa wannan tsari ne na addinin Allah wa bashirin ladina aman wa amilu salihati kaza kaza ko sannan kuma wannan hadisi yana sanar da mu cewa waɗanda aka yi wa albishir da aljanna a lokacin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi suna da yawa da ake cewa mutum goma da aka wa albishar da aljanna ba ana nufin su kenan ba a akwai su da yawa bayan wannan goman da manzo ijero da yace ce abubakar fil janna wa umaru fil janna wa usman fil janna wa aliyu fil janna har ya jera mutum goma to ai banda su kuma hadisi ya tabbata an zo an nuna masa hoton matarsa aisha tun tana budurwa kafin ya aure da aka ce ka ga matarka duniya da lahira aka nuna masa hoton da bayan an bude masa kyalle da gidan aljanna da hotonta a jiki aka ce ka gama tafka duniya da lahira manzo a lahira ina yake a aljanna aisha da za ta kasance tare da shi la za ta same shi shi ya aljanna ce an fahimta ko to ka ga kuwa da waɗancan goma za aisha to ai ba ita kaɗai bace za ta zauna da shi a gidan aljanna har da sauran matansa ko tunda ya tabbatar mana cewar bawa musulmin da ya zauna da matar fi shiga aljanna fi shiga aljanna za su zauna tare kuma su sun bi shi a rayuwarsa kuma bayan sa an ce iyayen mumine ne ba wani aure tsakaninsu da wani iya shi ba za su auri wannan kaga shi ne mijinsu a lahira kaga su ma yan aljannan ya shi ga matar da ta rika fayar fadiya ta ce ya manzon Allah ka roƙon min Allah iyayen ce in kin so ki yi haƙuri da wannan farfajiyar sakamakon ki aljanna ta ce ta manzan Allah ai ina yin tsiraici roƙan min ina yi farfajiyar kan tsiraici na haƙura in ci gaba da farfajiyar don samu aljanna ubangiji amma ka roƙa in ina yi farfajiyar kan yi tsiraici ya kuma roƙa mata ko ta yi ba ta tsiraici mata da ci gaba da ciwo don ta samu aljanna ashe ta ba ya aljanna ga masu cike sharan masallaci yanzu nan ma ya tabbatar da cewa suna daga cikin matan gidan aljanna ga Hassan da Hussein da yace su ne samarin gidan aljanna ko to kaga wannan duk ina nuna cewa ɗan aljanna da aka musu albishir a lokacin manzo suna da yawa ba iya wannan gwamma amma su ne suka fi shahara kuma suka fi fice jigo na gaba akan sauran waɗanda suke biyar da su sannan wannan hadisi na sanar da mu cewa ashe ba duk ƙauyawa ba ne jahilai game da al'amarin addini ko an ce wani ba ƙauye ya zo wajen annabi tsira da mace allah tabbata gare shi nuna mu ko salar da ni aikin da idan na aikata zai shigar da ni aljanna wannan dan birnin ba ƙauye an gane ko dan eh, birnin ba ƙauye to da ba wani abu ne kauyanci ka zama kidahu dodo ga gidaji shine kauyanci kaga wannan ko da aka ce ba kauye ne to amma yana da wayewa da basira ta irin na yan binni kaga kuma wanda ya zama abin nan amma shi yake da halayyar shi ne ba kauyen an fahimta ko kan an ce a arabi abinda ake nufi ba kauye amma sun ta fasara suna cewa balaraban ƙauye a ba hada sai ka ce wani balaraban ba ƙauye ko ce a rabi ba ƙauye an gane ko saboda kan an ce ba ƙauye shine ba ƙauye saboda ka wannan ba ƙauyen dan birnin ba ƙauye to da ya damu da addinin sa yayi tambayar abin da za su gaya masa shiga aljanna kuma dama dan birnin ma shine ribarsa da birnancin kaga mu birnancin sa ya samu aljanna kaga mu birnancin baka dace da aljanna ba da kai da bakauyen da yake cikin ƙauyen fitir duk ɗaya Allah ya kiyaye wannan shine kusan abin da karatun mu na ya kunsa abin da muka daidai Allah ba mu ladan sa wanda aka cika da kuskure ko taban harshe Allah ya Assalamu a satin da ya gabata akwai wanda ya turo da tambayar sa bayan mun kammala karanta tambayo da amsa su da takardarsa take cewa na ji wani malami yana cewa idan ka je madina kabarin manzo sai ka ce ya rasulallah na ba ka ajiyar imani na to imaninka ba zai taɓu ba din rintsi ce to ya abin yake to yadda abin yake a lokacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sanda yana raye da bai mutu ba kasa idan mutum yana raye abin da yake iya yi na iko da Allah ya bashi sakamakon yana raye da lafiya da ƙarfi in an karɓi baya yiwuwa a gurinsa ko sanda yake da ransa da lafiyarsa da ƙarfinsa sai ya koyar da sahabbansa idan ɗayansu zai yi tafiya akwai addu'ar da ake astaudi hukumullah mai allazi na tudai wa da'ihu astaudi allahu din la hadinakum ku? wa wa wa amanatan ko na baiwa Allah ajiyar addinin addinin ai gaba daya hadar da imaninka da musuluncinka da ihsaninka ko da makaranta duk nau'o'in abin da maratib na addini to annabi sanda yana raye cewa yake na baiwa Allah ajiyar addinin wanda ajiya a hannunsa ba ta bata sai ya tabbatar da cewa Allah kadai shi ake iya baiwa ajiyar addinin bawa shi kansa ma sai yake cewa Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika ko Allahumma ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ala ta'atika shi kansa nasa imanin Allah yake roƙa ya tabbatar masa da shi ya ajiye masa shi kada ya da kada ya lalace ya kuma koyawa al'ummar su cewa su ma su baiwa Allah ajiyar addinin su da ya haɗar da imaninsu musulunci da Su ka gona sai yanzu cewar in za a ba da ajiya ta imani allah ake bayo ba wani bawa daga cikin baya ba to shi ga shi ina rayuwa bai ce ku kawo ajiya addinin ku je ku dawo sau sauka lafiya ba an fahimta ko ku ka gwada sai kin cewa maganar wannan ka je kabarin mazo ka ce ka bashi ajiyar addinin ka ko imanin ka bai da asali bai da tushe kana so ka samu ajiyar addininka da imaninka bai wa Allah roƙi ya tabbatar da zuciyarka akan addinin sa mutuwa ihdina siratal mustaqim shi ma tunda Allah ya zata da kana musulunci kake ta yin wannan abin da kake cewa Allah ka dorar da ni ka tabbatar da ni ba gudu ba ja da ba akan tabbata akan addinin wannan shine abin da yake Allah ya samu da na'am سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك